ran da za mu yi umra she muka shiga da za mu shiga muka kai gaban nan na ce ku fidda hannunku ko ba ka ba ku fidda hannunku guda guda hannun right she ku bar left ko to dalilin da yasa na ga kula so ku gane bayani manan shi shine a zamanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi ijira sa'abbai duka suka koma kasan eh, kasan Madina ka fahimci ko bayan su koma kasan Madinan nan she dace eh, sa'abbai an zo an ba mutane mutanen kasan maka labari kamar wai sabon manzon Allah suna maka sun rame ba su ci abinci ba shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to in Allah ya sa muka zo mu yi tawafi mun zo mu yi tawafi daga nan abinda muka son mu yi a fidda annun daya gaba in an fidda annun she me dai faru a bar right nan inda da yi tawafin nan aka yi daidai uku amma a yi da sauri sauri in an kai na fudu sai a rufe fudu bakwai shi ala kai bakwai nan sai a rufe kamar aka kai 3 4 5 6 7 sai a rufe to shi wannan lokacin dalilin da ya sa eh, ake fidda wannan annu kenan amma annun nan ba ala fitewa ala yawo cikin gari ba ne a lokacin da za ka yi tawafi ne kawai cikin mataf kake fidda annu kafa mu ce in kai uku she ka rufe sauran fudun nan ya kamata ka rufe shi fidda annun nan sunna ne mai karfi da in ka yi ka kara za ka samu lada amma misali wani na nan bai fidda annun ba ba ka yi ka ce don bai fidda annun ba ba abin da ya taba umran shi ko abin da ya taba tawafin shi amma bai yi kanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada ba ka fahimci ko aiki da ake yin nan shi yasa kullum kaga muke cewa alkitabu wa sunna Allah abin da ya fadi da kan da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ne ya aikata da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ne ya fada shine kitab wa sunna sunnan manzo Allah sunnan nan kuma yana da yawa ni da kai da kowa ba wanda dai yayi sunnan manzo Allah nan duka gurgurdon alin ka kake try kai ma kana yi ka implement shi She Allah baka dada. she sa kaga an fidda annun nan ma'anan shi kenan insha Allah salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma salli ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت على